alaikum ta alaba katu a wannan gida na sarki haƙin five hour group ta samfa nan da ƙasa Hausa muna fatan alheri a mu da yamma a Allah ya mana mu wabaka saboda mutuncin annabi Allah ya tsaya mana saboda sayyidul awwalin wal akhirin Allah ya mana saboda wato allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad inda ya kasance a bai haifa ba a haife shi ba shi kadai ne kwallin kwal eh Allah kuma ya mana saboda wato sirrul ismul a'azam hmm, saboda sirrin ismul a'azam tun daga wato wala ya idu hu hizuhuma wa huwal alil azim Allah ya mana Allah ya mana a nan wato a nan za mu ba da ko za mu ba da wani wato ismil azam wanda ko ko kai karatun in kai ka shiga cikin sahun masu karatun qur'ani shikenan in kuma baka shiga ba cikin wato sahun masu qur'ani masu kawatin qur'ani ya kamata ka ja wato shi wannan sauyi eh, sauyi ne na ismul a'azam ah, bi ma'ana za ka ja wato za ka kama carbinka ka ja wato farko dai za ka karanta ayatul kursiyu kafa daya sai ka sai ka kama carbinka sai ka ja wala ya idu ku hizzuhu ma wa huwal aliyyul azim kafa 70 hmm, kafa 70 eh, wala ya idu hu hizzuhu ma wa huwal aliyyul azim kafa 70 a ka ɗaga hannu ka roƙi duk abin da kake so Allah ya amsa maka to ana abin da muke so shine wato ko da hannun zaka iya ka yi wanda ba zai iya ba kuma ya kama carbi ya ja mm, babu laifi ayatul kursiyu kafa ɗaya daga farkon ta har ƙarshen ta sai wala ya idu hu yuzu ma wa huwal alil azin kafa saba'in shi kaɗai za ka maimaita kafa saba'in in aka yi kafa saba'in wato in aka yi kafa saba'in sai ya zamana a roƙa mana alherin Allah akan wannan sadara. a wannan wato wani ismul a'azam ne wanda a tarihin wato wani babban malami wanda wannan ba sai mun kawo tarihin ba amma dai a takaice wannan walaya zuhu ma din wa huwal ali aziz din ya gabatar da abin da ake so wanda shi malamin ya ce duka almajiran su haɗu a karanta walaya iduhu yuzuhuma wa huwal ali azin bayan ayatul kursi kafa ɗaya a karanta shi kafa saba'in to Allah ya biya bukata Eh, Allah ya biya bukatar dalilin karanta shi duka almajiran kowa sai da ya karanta har shi malamin to muna bara wannan cewa a karanta akan sidira wala ya hu hizo ma wal aliya azin kafa saba'in amma fa sai ka bawa da ayatul kursi kafa daya zaka yi yawa amma lalle ka yi shi da yaqini saboda Allah ta'ala a yanda yake wannan bayani cewa yanda bawa na ya dauke ni haka nake in ka dauka zan yi zan yi in ka dauka ba ba ba ba yawa duk yanda ka ɗauki, in ka ɗauka taimakon Allah zai zo maka zai zo maka in akan farashi ne in ma akan menene kai fatan alherin ka akan su dawa lallai dai mu haɗu mu yi wannan bakin mu duka ya haɗu ya yi wannan ayi addu'ai hmm, a daga kuma ayi addu'ai saboda wannan wala ya idu huzu ma huwal aliyu azin din ita wani still wani akwai wani baban Allah wanda shi akwai gidan da ba a shiga ko ba a sauka a gidan to shi sai ya shiga wannan gidan eh, to gidan abin da yasa ba a shiga akwai jinnu eh akwai jinnu akwai wani akwai wani aljani mai karfin gaske eh, mai ƙarfin gaske eh, wannan aljani to da ya zo sai ya ce a shi fa yana so a bashi aka ce masa in mm, fa ba a kwana fa saboda wannan shedanin ya ce a fa shi yana so zai sauka a gidan kuma zai kwana in dai an yarje masa mai gidan ya yarje masa to shi ya yarda zai je sauka a gidan ana nan ana nan kasaita irin ta Allah ya eh, aka ce to an yarje masa ya tattara yan komutsansa ya je kwana can cikin dare kawai sai ga aljini ya fito yana zuwa ina gaya muku aljanin nan ya doso shi yana jin aljani ya doso gashi nan ya taho wallahi kafin ya zo dab yana ko kuma ce yana zuwa dab da shi kawai sai sai ba abin da ya fado masa sai wala ya idu hu hizu huma wa huwal ali azin yana faɗo masa take yana yana karanta ta sai ta kone jinnin sai ta kone wannan aljinin kone shi ta gaba ɗaya ta kone shi sai toka mm to kun ga lalle wannan a wato buwaya ce irin ta Allah shi Allah in ka bashi girman sa da ƙasaita shi ka dogara gare shi to dama kamar yadda shi sai ya baka abinci kamar yadda yake ba wa tsuntsu abinci ai sai ya baka arziki kamar yadda yake ba wa tsuntsu abinci in ka duba ƙasaita irin ta Allah isa irin ta Allah ka bashi girman sa da ƙasaita shi arzikin shi yake rabawa isassa ce sa ne abin da ya ga dama shi yake yi a kuma lokacin da ya ga dama a lokacin da ya so ba kuma wanda zai hana shi abin da yake yi abin da ya yi yayi yi in ya ga dama duka ya mai da mutane masu kuɗi ba wanda zai ce Allah dan me zaka yi kaza baka isa ba to kasaita ce irin tashi e buwayayye ne hakimin ne isasshe ne wanda ya isa e wanda ya isa wanda ake bautawa kuma babu abin bautawa da gaskiya sai Allahu shi kadai kwallon kwal e eh, shi kadai kwallon kwal e babu babu babu babu ta inda zaka iya kwatanta Allah isa ce irin tashi da haka lallai ana bawa wannan a yi kokari a yi wannan a rike wannan sirrin a kuma kowa ya karanta kai waɗanda ma suka yi ƙur'ani wanda suka karanta ƙur'anin su ma still za su iya karantawa za su ƙara karantawa sannan a wannan gida nawa in Allah ya yarda Allah ya kai mu ranar juma'a wato akwai saukar ƙur'ani wanda yake wato wanda a man tijjani sufwan yake gabatarwa sannan akwai wato saukar ƙur'ani gobe da izinin Allah ta'ala wanda wato za a gabatar da shi a gidan mala da mujaja wato five consensus Hausa Academy wanda za a gabatar da shi gobe Alhamis da izinin Allah ta'ala wanda shi ma dai still wannan malam Tijjani Sufan shi yake wato shi yake wato menene shi yake gabatar da wannan wato duka yana hannunsa domin shi ma Tijjani Sufan na farko dai gida na gidan mala da mujaja to dama wannan gidansa ne kuma wato man Tijjani mutum ne na gaske so da ba tun yanzu ba tun ma tijjani ma ba ruwansa da boys duka zai zo ya ba mu in shawarwari ne zai gaya mana da sauransu to mutumin kirki ne kuma a tun lokacin abin da ya shafi boys ba ma a zai dan yi haka jifa to har dai muka ce to tun da dai haka ne naga to mutum mai son ci gaban al'umma kuma me zai sa ma a bashi a baya Yanzu da muka tashi sai yana cikin gidanmu sai na yi kokari aka ba na bashi admin can ma gidan malam da mu zaje shi kenan kawai shikenan saboda shi saboda isar da alheri ba amfanin mutum yana da alheri kuma a ce ba a ba shi dama ya isar da alherin ba yawwa saboda gaskiya mutum ne nagartacce yawa da a baya wato akwai abubuwa da suka ta faruwa to man tijjani gaskiya mutum ne mai kyakkyawan niyya to lallai shi zai gabatar da wannan shiri sannan kamar yadda kuka ji a cikin lacca na ne da na fara wannan lacca mai taken alherin Allah ya tabbata a gare mu sadawa coin ai ta addu'a akwai haske muna neman taimakon Allah ta'ala abin da yasa muka ce muna neman taimakon Allah ta'ala shi Allah shine isheshe kamar yadda muka faɗa shine isheshe buwayayye hakimin kuma shine kada in ya taimake ka an gama ba wani da ba wani da da ya isa ya taimake ka ba wata halitta ta isa ta taimake ka in ba Allahu wato Allah ta'ala ba yawwa muna kuma kamun kafa da isa irin ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna kamun kafa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato eh, Allah ya biya mana bukatunmu babu laifi a ciki yana ma shi tawassali gaskiya ne yawa tawassali gaskiya ne tunda a sallah ma in baka yadda ba ai muna tawassali a cikin sallah so da menene za ka zo kamar yadda in ka je tahiyya assalamu alayka wane ne alayka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ma dai kaga an shigo duka dai sai da annabin to da ba abin da za mu yi ba wai mai Hausa suke ca baka isa kai tuya ba ka manta da albasa to wannan ba ma wannan haɗin eh ba ma wannan haɗin eh annabi Muhammad sallallahu alaihi da Allah an riga a haɗan ake eh a haɗan ake Allahu ne Muhammadu baka kuma ka ba ba in kuma za ka ba to ga fili ga mai doki amma a haɗa ake yau don haka lallai babu wani wato taimako wanda ya wuce mu nemi taimakon Allah a dukkan sha'aninmu a dukkan lamuranmu kuma su dawa dai abubuwa na alherai abinda na ji daɗi shine a musulmi da kirista da wane ne kowa yi yake eh musulmi da kirista da wane ne kowa yi yake kuma wato zan jawo hankalin mutane kan bakin farashi har yanzu dai da Allah da annabi mutane ku yi hakuri. eh a yi haƙuri a miƙa wa Allah lamarin duka kada a dinga faɗar farashi so da akwai wato wato malam Hamza yana ce min ya ji akwai wanda ya ji yana ta faɗar farashi ai wato kowane ɗaya wai dubu saba'in ne ko saba'in da nawa ne oho dai to wannan bai kamata mutane su dinga wannan eh, eh, eh, menene ne sababbaka ake cewa ko to da Allah mutane ya kamata a yi a haƙuri a juye a yi shiru yawa kuma shi su dawa da kuke gani in an yi haƙuri kamar yadda wani wani wani wani wani da shi aljafari ya magana cewa su dala in ka zo conversion ɗinsa za ka ga farashinsa to kaga nan sun ƙara ɓoye wani abu wato su ina gaya muku suna mu ba su ba kamar mu bane dalili da yasa na ce haka shine wato suna ɗauka wani wani tsari irin na annabin kamar yadda shi abin da ya rubuta wanda je eh, eh, malam hamza ya fassara kan cewa yana roƙon Allah kada wani kada wani abu ya ci ko da ko da farfarsa ce wuta ta taba kuma ba zai so ya koma wa Allah a bisa ya saba masa ba kun ga kuwa duk mutum wanda yake da wani wanda zai irin wannan rubutu to lalle ba zai zo ya yaudari jama'a ba domin me in aka yaudari jama'a duk da dai mun sha faɗa shi dama addinin nan babu yaudara a cikinsa in ka ga mutum ya yi yaudara to sai dai shi ya makale da addinin ya yi yaudara amma shi addinin musulunci keke da keke ne gaskiya da gaskiya yawa kuma kai yaudara ma haramun ne a musulunci kai yaudara dan uwanka ka sa masa rai haramun ne eh haramun ne to don haka shi a ah, wato malam muhammad aljafari ba zai yi wannan abu ba duk kuma wanda ya da yi na taɓa faɗa dai san zuciya shi sai dai san zuciya shi yawa amma in dai tsarin addinin za a bi wallahi ba za a yi yaudara ba kuma da Allah da annabi mutane su daina faɗa farashin nan a taimaka a yi shiru in dai ba su kaga sun yi postin ba kiri-kiri duk wani loko loko da da sako da za a shiga cewa an hango farashi duk wannan sunan shi zancen shaka tafi yawwa magana gaskiya kenan da haka mutane su yi kokari su yi shiru su yi hakuri farashin nan zai bayyana mu yanzu ba mata farashi muke ba tukunna ta P2P P2P din nan muke wato P2P din nan na verification din za a yi shine mu yanzu shine abinda muka dosa wanda kuma in Allah ya yarda alherin Allah zai tabbata a gare mu kamar yadda muka faɗa in muka yi sa'a yanzu ma za ka iya ji sun saki fitifi gobe za ka iya ji sun saki fitifi jibi za ka iya ji sun saki fitifi menene a wajen Allah ka gani babu komai a cikin wannan sauki ne da shi za ta iya yiwa muna magana muna gama lacca maka ji sun saki fitifi za ta iya yiwa nan da mintuna ko awanni ka ji sun saki fitifi wannan iko ne na Allah isa ce irin ta Allah don haka lallai alherin Allah ya tabbata a gare mu sabuwar ƙasa Hausa sabon tarihi in Allah ya yarda bi ma'ana shi abin da yasa kaji an ce sabuwar ƙasa wasu sabon tarihi to fa za a kyankyashe wani alheri daga Allah ta'ala eh Allah ta'ala zai ba mu dama ko kuma ya taimaki mutanenmu wajen ganin mutane da yawa sun fita daga cikin ha'ula'i wanda muke fata Allah ya mana eh Allah muke fata ya mana ba wai a'a sidiran ba a'a shi sidira sanadi ne eh shi sidira sanadi ne dalili ne eh amma Allah ne mai yi eh da haka alherin Allah ya tabbata a gare mu kuma su suna aiki tukuru ba dare ba rana suna aiki ta gaske suke aiki kuma tsarukan da suke kawowa tsarukan da suke kawowa yanzu akwai inda zaka je misali irin in zaka tura eh, eh, eh, link dinka, yana nan inda za gani kamar alamun za yi irin shiyaran hakan nan yana nan shi ma sun saka shi in mutum ya shiga zai gani banda inda zaka je ka ga wallet dinka inda suka saka na wallet ga wallet nan za ta buɗe maka sannan akwai wannan menene ake ce masa sikirin shef na abin da ya shafi wato sidira da menene eh, eh, a yana nan dai wani wani wani wanda in ka shiga kan dashboard ɗinka za ka gani a wato su da menene ya kwanta mun kuma abinda suka rubuta din insha Allah ta'ala to don haka a takeice dai a forum ko yau wasu da forum ko eh kamar dai haka ne to lallai alherin Allah ne yake tabbata a gare mu baki daya kuma muna fatan wannan alherin Allah ya wato ya ci gaba da tabbata a gare mu wanda Allah zai taimake mu mu je mu ga masoyin mu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu je gaban sa mu gaishe shi eh bayan mun gaishe shi mu yi godiya eh mu yi godiya eh mu yi godiya tunda ai zaɓi da ma Annabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ai wato menene dama daga Allah sai shi ina zaka yi kaga ni ba inda zaka yi eh mu je mu isa eh, a mana godiya wajen Allah hmm, mun gode mun gode eh da haka lallai Allah ya kare mana harshunan mu ya kuma sa mu ya kuma kare mu daga fadawa da na sani abin da ya shafi wato bayani da nake yi su da suna yin abubuwan su a boye bisa hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan sake bude abin kamar yadda yace duk abin da zai faru duk abin da zai faru in muka zo mu dinga shiru bakin mu alaikum bakin mu namu su ma yanzu su da aikin da suke yi kenan ba sa cewa uhm ko uhm, uhm. ba ruwansu da wannan sun yi shauyu sai dai kaga sun cewa wancan sun sa wancan sun cewa wancan sun canza wancan sun sa wancan aikin da suke yi kenan wannan ashe ya tabbata na hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ku boye nema ku bayyana samu kun ga sun yi amfani da wannan hadisin tun anan kuma ba sa so suke su gindayar da zuciyar mutane ke yasa suka yi menene suka boye in ka je ka gano ka hasko ka faɗi farashin da ba haka ba ne ya zo bai zo a wannan farashin ba ko kuma ya zo farashin da ya wuce haka ka ga me sunanka sunanka sunan ka je ka hango abin da ba shi ba ne su ba su faɗa ba amma kamar satoshi su suka faɗa su suka ta faɗa zai fito da wajen ethereum ya ya ya ya ya sai ka ta wannan tsiya ka gani su sun faɗa da bakin su tunda yana da rafe faɗin su ka gani to da haka irin wannan a dinga shiru alherin da Allah ya tabbata a gare mu amma lallai su daha zai yi balu da izinin Allah ta'ala kuma zai fito da alheri in Allah ya yarda eh, in Allah ya yarda wa mata sha'una illa an yasha Allahu bil alamina yawa eh, wato amma fa bakin ka naka bakin mu kada mu zo mu fi mu biye wai dole he mun tono abin da su basu faɗa ba a'a mu je mu ta wani bincike wannan ya ce ya shiga waje kaza ya gano farashin sigara wannan duk a rufe wannan da Allah a yi shiru a yi shiru a bawa Allah kaya nai ka bawa Allah kaya nai ya aikinsa kawai ka bawa Allah kaya nai kar ka zo ka faɗi abin da ba shi ne duka waɗannan wato manyan mentors ɗin nan ba wanda za ji ya zo gaya maka darajar sidira ko yana hasashen kaza ne ba zai taɓa ce maka yana hasashen kaza ba bakin mu alaikum wa ya kai ka to wa ya kai ka ka bawa Allah kaya nai ka iya zuwa misali kai ka yi zaton kaza maimakon misali ka yi zaton kaza kawai kai ba shi kaza kaza to in ba mutanen mu yan bala'i bane wa wa kai ku bincike ha kawai mutum zai je ta ce maka ya binciko ya kaza akwai kaza wa kai ka to kai wa kai ka da Allah annabi wa kai ka wa ya sa ka in kai haƙuri abin nan fa kasuwa zai je in yaji kasuwa zaka san farashin sa menene a ciki za su baka dama kai fitu fitu da kai so kake in ka saya su sai su saya su baka kuɗin wannan guda wannan guda goma kake mining suna rage guda takwas su baka guda biyu kai ka san za su yi ƙarfi suna tara coin din sannan yanzu su suna da kuɗin da ko guda nawa ne za su sayi da ka zo yanzu zaka je ka yi P2P ka sayar su sai su yi su ba kuɗin ka shikenan fa sai za su je su ba kuɗin ka yanzu misali mutane in ba su yi haƙuri ba ya gama wannan P2P din in fa an gama ma P2P din kamata yi ku jira su za su yi listening ɗinsa sauran exchange ko kuma su za su baka dama sun sake maka farashi eh to shikenan ka tura masu wanda zai saya in a can ne a tura su ba kuɗinka tunda wannan babban babban blockchain ne suke kokarin su gina yawa kada wani ya zo ya maka wayo su ta za su ya ba kuɗin ka in suka ba kuɗin ka ba shikenan ba ka je kai abin da kake so sannan muna gaya wa mutane kar ku zo ku yi barin sadara gawayi kenan da ya fito ka kwashe ka yayi ka je ka sayar he ka gama sayarwa ka zo ka ya tafi ya tafi daraja kaza ka zo ka ta zawa ido da haka lalle mutane a kiyaye wannan kuma mutane da Allah da Annabi duk mu dinga haƙuri mu dinga haƙuri amma in ba ma wai mutane da tashin tashi na ba mutanen mu ya za a yi kaje kai mutanen nan ba su fito maka ƙoƙo sun ci gaba shi ba kawai mutane ku yi shiru ku yi ta mainin ku yi ta addu'a ai ta addu'a ai ta addu'a wai shikenan kawai sai mutum ya je ta kwakule kwakule sai ta kwakule kwakule ya je ya gano bashin bai a su da a waje kaza eh, shikenan a zo ta yadawa ya kamata wasu abubuwan a ce muna kyau muna yin shiru da bakin mu ba komai bane za a zo a ta ca ca ca ca kai shikenan kai ya zamana su basu ba su yaudari mutane ba ko kuma ba su faɗi abin da zai tayar mutane da hankali ba kai ka je ka ci cibo abin da zai zo tayar mutane da hankali ba wai kai ta daɗa dawo mutum ba ka bar shi a ɗauki hadisin annabi shi kenan kawai mu ɓoye neman da muke yi in ya samu mu fito mu wa kadami mu faɗi abin da muke so mu gode wa Allah saboda mu ba za mu ce komai ba yanzu ina gaya muku sai sadara ya tabbata muke da baki eh mu muna da baki muna da abin faɗa wallahi akwai abin faɗa da yawa ina gaya muku akan wannan project amma ba ruwan mu bakin mu alaikum amma fa za mu faɗa za kuma a ji mu da izinin Allah eh za a ji mu amma dai yanzu ba za mu ce kuma ba ruwan mu a'a abinda Allah ya yi mana mun gode sai kuma mu fito mu bayani amma yanzu da abinda zaka faɗa bakinka alaikum bakinka naka ba hadisin annabi kai shiru amma duk al'umma ƙasa Hausa in su dawa ya gama fitowa da farashin sa da komai ka sai ka dan ta da koma to malam ka fito ka faɗa abinda kake so na darajar Eh, eh, sadara da duk abu da duk wani cika baki da zaka yi so da kasaita ce ta Allah yawa ka nuna girman Allah da buwaye shi kawai amma da Allah da annabi mu daina wannan sa baka din sabat da baka ake cewa to duka dai a daina wannan da Allah da annabi a kiyaye a kula dan haka Allah ya mana muwafaka Allah kuma ya tabbatar mana da alheransa lalle su time, anytime anytime yanzu ko an jima ko gobe ko jibi ko gata za ku iya ji sun saki wato KYC eh za ka je za ka iya saki KYC in Allah ya yarda yawa za a saki KYC da izinin Allah za a saki KYC kowa je yi eh alherin Allah eh eh darajar wato a karfin wato wala ya iduhu hizuhu ma huwa aliyazin za su saki P2P din nan yanzu yanzu irin na Allah yanzu yanzu eh eh yanzu yanzu eh in Allah ya yarda eh yanzu yanzu irin irin na Allah ba irin namu ba Eh, ba irin namu ba ta isa ce irin ta Allah ya tabbata da haka kawai irin isa ce irin ta Allah kawai da haka muna fata alheri Allah ya mana muwafaka saboda mutuncin annabi Allah ya tsaya mana saboda sayyidul awwalina wal akhirina wannan gidan sai yakin faifa a eh, gwamnati samfanin na kasa mu kasance lafiya